معلمنا وقائد رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نفسه واهتدى بسنته وجاهد حاله وزاد بحرماته الى يوم الدين ثم بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابتدايا جوزنا الربيع الاخر هجر الله صلى الله عليه وسلم ابتدايا تاريخ 35 الله يجرم هذا الفتح يا هدام أن المسلاتي ذات الشيخ غلمة السلفي رحمه الله يموسي جواد درس الحديث أو أن من البركة ومدة الأحكام من كلام خير الألام لبو الضمالي الألامة الجماعيل المقدسي ألا يذكر باب كاش علينا دليل التشيلة الشباب الجنائز إيه كده دليل التشيلة عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت بنت زينب فقال إنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشئنها إياه يعني إزاره وفي رواية أو تبعا وقال ابدعن بميامنها ومواضع الوجود منها وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قلوب wannan hadisi an samo shi daga sahajiyar annabi sallallahu alaihi wa sallam musaibatul al-ansariyya wa ummu atiyya wannan matar a cikin ya gabata a baya tana ɗaya daga cikin shahararrun mata na sahabbai waɗanda suka shahara a abin da ya shafi aikin jinya idan suka je yaƙi aka je yaƙi tana daya daga cikin waɗanda suke ma marasa lafiya magani in an ji ciwo tana ci waɗanda suke jinya lasce ita sannan ƙwararriya ce a wajen wankan dawa saboda haka take waito mana yadda suka yi matiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Zainabu bintu Jahsh Zainab radiyallahu ta'ala anha diyar manzon Allah sama wankan dawa lokacin da ta قالت تتشي دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi ya shiga wajenmu. mu ina tuwfiyat bintuhu zainab a lokacin da diyarta zainab ta zainab zainab bintu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin ƴaƴansa mata waɗanda suka rasu kafin shi ya rasu annabi sallallahu yana da ƴaƴa kuma mata guda uku dukkanin su riga shi rasuwa kamar yadda maza guda uku gabaki ɗaya suka riga shi rasuwa akwai ummu kulthum wacce sayyiduna Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu ya aure sannan akwai Zainabu bintu Rasulillah ita ma diyar manzon Allah ta saba ce ta rasu kafin shi sannan akwai Ruqayya ita ce ta biyu wacce sayyiduna Usman ibn Affan ya rasu ya aura wannan zainab din ita ce ta rasu sai suna na ummu afiyatul alfariya suka mata wanka faqala annabi ya yace musu da yake ko ya tarar da su suna mata wanka ibsilaha talatan fi mata wanka su wanke ta so ku. khamsan ko wanke ta so biyar أو أكثر من ذلك هو في يد بيار إن رأيكن ذلك دمكم لحد أيكن كالسن تاقوي بماء وسدر في متى وانكا دروا وسدر دكما مغريا وجعلنا في الآخرة كافورا أوانكا كرشيد ذاقوي وسنيا كافر أو شيئا من كافور ko kuma abin da ya kasance yana da sinadarin kafin idza faghtunna idan kuka gama mata wanka fa adinnani to ku sanar da ni cewa kun gama mata wanka falamma faghna lokacin da muka gama wankan adanna ku sai muka sanar da shi cewa mun gama fa kana hikwahu aw haqwahu sai manzon Allah ta sama ya bamu yaktarsa fardallansa ya ba mu faqala ashirna hadiya yace ku sa mata shi a matsayin tufafi na farko a jikinsa yani izarahu ana nufin farjallansa ko kuma jabtansa wa fi riwayatin a wata riwaya aw sab'an ko wanke ta so bakwai kuma ta wanka bakwai wa qala yace ibda'na bi mayaminha ku fara da damar bakinta. duk abin da za ku wanke na gabarka to ku fara wanke dama wa mawadi'i wudu'i minha da kuma wuraren da ake yin alwala fara yi mata wato yi mata alwala wa anna umma atiyya qalat la na ummu atiyya al-ansariya tace waja'alna ra'ataha thalathata qulin muka sanya gashin ta muka yi mata kitso wannan hadisin malamai suka ce sai yake da fikihu na ahkamul jara'i akwai nau'ukan fikihu da yawa ko matsalolin da suke da alaƙa da janaza matsala ta farko ita ce al-ghusl bayt ko ghusl bayt yima mamaci wanka malamai suka ce wajibi ne a yi musulmi wanka in banda wanda shari'a musulunci take wanda shari'a musulunci ta keɓe shi ne shahidin ba'arar zaru wanda ya mutu a fagen yaƙi jihadi na musulunci to ba a masa wanka wannan ba za a mushi wanka ba haka za a kai shi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma min maqdumin yuklamu fi sabilillah illa za'a yawm al-qiyamah wa kalbuhu yadma اللون لون الدم والريح ريح المسك babu wani wanda za a ji masa ciwo a fagen fama da mutunci bakin sai ya zo ranar a wanda ciwon yi na jin da jiki idan ka kalla za ka ga kalan jiki amma kuma kanshin arziki ke. to da ka shahidin ma'araka ba a masa wanka ba a masa wanka wannan an keɓe shi na biyu an ne kafiri kafiri ba a masa wanka idan Allah da Allah zai kaddara wani iyadu billah wannan da dan uwa ba mutum zai mutu eh, ba zai masa wanka ba na uku malamai sun yi sabani akan al-fiqhu bari ko kuma wanda aka haife shi amma zai da rai malamai sun yi sabani akan amma kauli rafi'i na malamai shine ya halatta a masa wanka idan an hura masa rai idan ya kai matsayin an hura masa rai shine ya kai watanni hudu kamar yadda hadisin sayyidina Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ya ambata inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بتكبير رزقه وعمله وأدبه وشقي أو سعيد ɗayan ku ana tara halittarsa a matsayin tugon maniyyi kwana arba'in sai ya juye ya zama kudan jini kwana arba'in sai ya juye ya zama tsoka kwana arba'in arba'in arba'in so uku zai baka kwanaki ɗari da ashirin kwanaki ɗari da ashirin su ne za su baka watanni hudu haka ne ko talatin talatin so hudu ke to malamai suka ce idan asdiku bari idan ya kai wata hudu an kura masa rai ko kuma an cika halittarsa ya halatta za a iya masa wanka kuma a masa sanda amma kasa da haka ba za a iya gyara ma halittar ba da ya kama da gwadayi to wannan ba za a ko kadan dare to ba za a masa wanka ba kun gane ko daga wanda ya kai wata hudu za a masa wanka kuma a masa wanka ke sannan fikihu na biyu adadin wanka ra'an musulunci ta zaɓi cewa idan mutum ya mutu a matsa wanka uku a wanke shi su daga uku zuwa sama sannan wankan nan da za a masa kowace ya kasance mara wato ko a yi uku idan aka wuce uku to sai a yi biyar idan aka wuce biyar sai a yi bakwai idan aka wuce bakwai sai a yi idan aka wuce tara sai a yi sha ɗaya shi ne mazan suna ya ce talatan au hamsan au aksara min zalik au aksara min alhamsi kenan ko fiye da biyar in ra'aikun na zalika idan kun ga ya kamata ku haka malaman fikihu Allah ya saka musu da alkhairi suka ce mamaci zai buƙaci a wanke shi ne da adadi mai yawa gwaggwadon irin mutuwar da ya yi kila ya dade yana jinya a lokacin jinyar nan kila baya samun dama a masa wanka ko baya samun dama yin wanka jikinsa ya yi datti da yawa to sai ya buƙaci a yawaita adadin yi masa wanka adadin wankan sai ya kawo ko kuma ya kasance kila haɗari aka? an yi haɗari ne ya kata kata kaga za a buƙaci a wanke shi ko kuma kila wata cuta yi wacce a lokacin da bai da lafiyar nan kila najasa na amfa a cikin sa sosai shi ma kaga zai bukaci a wanke shi sosai mun gane to adadin kenan a yi dai mara daga uku zuwa sama ya kasance mara a sa shi ya zama wuce sannan fikihu na gaba shine ana yin wankan da ne bima'in wa sidrin ruwa da magariya ruwa da magariya me fa'idan magariya magariya ita ce ta samar da kumfa shi yasa malamai suka ce a lokacin da ba a samu magariya ba ya halatta ai amfani da shampo ko ai amfani da sabulu wato soda ko sabulu ai amfani da su ya halatta malamai sun tattauna akan shin wankan farko za a sa masa ruwa da magariya ko ko ruwa kawai za a fara wankewa za a fara wanke mutum da shi maganganu guda biyu a shek Muhammadu ibn salih al-husaymin allah ya ji kansa ya gafarta masa ya ce magana farko ita ce daidai wankan farko za a wanke mutum da ruwa da magariya domin manzalin sassauna ya ce a sanya ruwa da magariya a wanke wannan fiyar tasa zainabu radiyallahu ta'ala an da waɗannan abubuwan guda biyu ruwa ya tsabtace ta shi kuma ita kuma magariya ta wanke ta ita ma ta kara tsaftace ta mun gane to ana sa ruwa da magariya a wanki na biyu shi ma haka amma malamai suka ce da za a yi na farko a sa ruwa kawai shi ma ya yi daidai amma tun da manzo ta sun ce bi in wasi dirin to a ɗau wannan magana ita tafi a wanke ta da ruwa da kuma magariya mun na biyu ma yi haka sannan na uku sai a sa kafin. me fa'ida kafir malamai suka ce domin ya tsara wannan gawar daga ƙwari, waɗanda da an kai gawa da za su hauta su rika shiga ta hancinta su rika shiga ta bakinta kuma su rika cinta domin ɗan adam da zaran ya mutu sai kuma ya zama wani abu ne da dabbobi ko kuma ƙwari suke sha'awar to shine fa'ida kafin wankan ƙarshe ke nan. idan za a yi bakwai misali wanka bakwai ko a na bakwai shine za a sa kafa mun gane sannan kuma a cikin hadisin ya nuna mana cewa idan za a yi wankan nan to ana son a fa a yi alwala ana yi ma mamaci alwala gawa za a mata alwala kafin a yi mata wanka sannan kuma wannan hadisin yana nuna mana idan za a wanke gawan nan to dama za a fara wankewa a da gaba ta sannan wankan mace ana son idan mace tana da gashi da yawa to a yi mata a yi mata curi uku na kitso dama ɗaya hagu ɗaya sai kuma na makwakwaɗar ta fara ɗaya sai a jefa su koma baya ga matan da suka kasance masu gashi kenan wanda kuma suka kasance ba su da gashi to wannan ba su an musu haka kaga larabawa waɗanda suke da yawan gashi da indiyawa da sauran kabilu da Allah ya azurta matan suna da yawan gashi to sai a musu haka ko kuma dai duk macen da Allah ya sa suna da gashi da yawa to sai a mata wanda ko ba su da gashi da yawa to shi kenan ana iya barin ta a haka ko da ba a mata waɗannan shurin guda uku na kitso ba sannan abin da aka fi so shine mutum namiji yana da mata idan ya rasu masu su ta masa wankan gawa wanke shi idan shi ya rasu idan ita ta rasu shi kuma ya mata saboda hadisin nana Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa la wistaqbaltu min amri mastadbamtu ma ghassala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa nisa'u da za a dawo da annabi mai sake rayuwa sallan ya rasu to ba za mu yadda ba mu matan manzon Allah su sanama mu za mu bar ba? sannan wata rana ana zaune da manzon Allah su sanama da nana Aisha radiyallahu ta'ala anha a lokacin manzon Allah su sama bai da lafiya ba ciwon da ya na rasuwarsa ba wani ciwo ne da manzon Allah su sama yayi sai annabi ya haka da kansa ya ce wa ra'ata kaban misali da Hausa mutum ya ce wayyo Allah kaina ita ma nana Aisha ta ce ma wa ra'ata wayyo Allah kaina ina ciwo sai manzo Allah sun ya in kika riga da rasuwa ni zan miki in kika riga da rasuwa ni zan miki ka to da wannan malamai suka yi istinbati suka ce an fi son mutum matar ta yi masa wanka haka an fi son miji ya wanke matar yasa addu'a da Hausawa suke idan an yi aure sai Allah ya sa ɗaya ya wanke ɗaya addu'a ce mai kyau eh kaga ana so auren ya tabbata kenan ba ba da an auren ba kuma ai take sannan na biyu yana nuna za a tabbatar da sunna wato daya ya wanke daya ko dai ita ta wanke shi idan shi ya riga ta rasuwa ko kuma shi ya wanke ta idan ta riga shi rasuwa sannan idan an samu sabanin kada to maza su wanke namiji mata kuma su wanke mace kamar yadda ya tabbata a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maza suka masa wanka gayi nan da na Zainabu biyar annabi salama ta rasu mata suka yi mata wanka kun gane wannan eh, yana cikin sunnonin wanka sannan ana sa magawa turare ana sawa a turare a cikin ruwan wankan na ƙarshe wanda za a sa makafin sannan kuma ana fesa ma kafalin da aka riga aka sa ma gawa ko kuma da kafanin ka a sa gawa a ciki a fesa masa turare turare mai kanshi ba kamar yadda mutane suke ba su mu turare mara kyau turaren da ba a so har akwai turaren da ake tushe turaren gawa a'a turaren da ake so mai karfi amma kuma ya zama mai kanshi ba dan duwala ba mun gane sannan a cikin wannan hadisin hadisin ya nuna mana manzon Allah ta sama ya ba da farjallansa a sa mafiyarsa ya bada da izarin sa yace a sa mata shi a matsayin shi'a shi'a shine tufafin da ke manne da jikinka shi yasa kingile shi'a kan kamfai da mutum yake sawa a cikin sa shi ma ana daukar sa a matsayin shi'a wato tufar da ke manne da jikinka mai shanya zubarka mai shanya dantinka yasa da manzo Allah sun ya tashi yaban mutanen Madina sai ce al-anfaru shi'arun wan nasu lidaru mutanen Madina su ne gata ta ciki su suke shan zufata su suke shan komai nawa wanda su lidaru sauran mutane su kuma su ne rigar waje to yace a sa mata a matsayin a sa mata shi a matsayin idaya a sa mata shi a rufe mata daga yadda zuwa ƙasa wannan ne to wankan gana da ladin ba za mu za a yi aikace sai yan bebu da aka zo da ita an shigo da yan bebu matallaci saboda saboda ku shi ne kawai da shi mun gane ai za a buga misali a aikace saboda mutane su kai kafin nan ladabin farko da ake bukata shi ne wankan gawa ya zama yana da shi shi ne an yi kuna aliman bi maratibin ufki ya san ya san matakan wanka daga kaza saboda a wankan gawa a kamal ake ba hay'atul idda ba wankan dalaba ne ake hay'atul ibda hay'atul ibda shine mutum ya zo yana da dalaba, ko mace tana da haiba ta gama jinin haiba ko ta gama jinin biki kila tana da shawa sai ka bude kawai ke bismillah kawai sai ruwa ya shiga cikin ta gugurta ta gurje bakin ta shi ce ka ga wankan dalaba, ko mutum ya fata koki kogin da yake gudana ba wanda yake da tsarari a wajen dai ba hay'atul ibda'i ke da mutune ne wankan janaba a hayati amma wankan gawa sai an yi hay'atul kama sai an bi matakai dole da mun farko na mai wankan gawa ya zama ariban bi maghasibil ghusl ya san matakan wankan daga meye sai meye sannan an ya kuna katiman shirkin ya zama duk abin da ya gani ba zai zo yana ba da labari sai idan alkhairi kamar misali mutanen da suka wanke a Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala sun rika ba da labari suka ce wallahi lokacin da suka mushi wanka yadda yake murmushi in yana karantarwa sai suka yi kamar yadda yake karantarwa haka suka ga sa sai ake fatan wannan ya zama alama ce wata bishara ce ta cewa da izinin Allah ya samu usulul khatima ya samu kyakkyawar cikawa to irin wannan babu ne mutum ya ba da labari amma mutum ya je ya ga wani abu mara kyau kila mutumin nan kafin ya mutu yana da wani tabo a jikin kasu kila ba a taba gani ba kila a cikin shi ko a cinyarsa ko a wani waje shi ke nan sai ya wuce ai wani nan da muka mishi wanka A yana da wani katon za ko a shi haka cibiyar wanda take ba a so haramun ne mutum ya zo ya ma wanka ya ma gawa wanka ya nuna faɗin sirri shi ya sa ko kuma lokacin da yake wankan gawan ya ga wani abu ya kama mutu ko da bai ya ba da labari abin da ka gani ka rufe bakin kashi ke shi ne al-imam ibn abdul ya kawo a cikin littafin sa al-intiqa fi fadl thalathati al-a'immah al-fuqaha a cikin fadl maliki a cikin fadail malik a cikin falalar al-Imam Malik dalilin da yasa ya samu taken la yubta wa malikun fil madina kada wani ya sake ba da fatuwa alhaji Imam Malik na Madina abin da ya faru shine wata mata ce take wankan gawa shikenan kawai tana wankan gawa kawai ce ta biji al'auran wannan gawa wannan al'auran da ya ba a cikin da ita sai hannun taimaka ne a cikin al'auran wannan matar ta mata kazafi ba ta da rai ba za ta iya faɗi ba ta kai ta gaban ta a mata bulala tamanin ko ta kawo shaidu in ba shaidu hudu to akwai bulala tamanin da nassun alƙur'ani aka zo fa aka je aka samu malamai ya za a yi wanne ya ce a karanta fatiha wani ya ce a karanta ayatul kursi hannu yake fitowa hannu yake sakuwa da harin bahaushe ya ce gawa ta kama mai wanka sai Allah sai Allah zagawa ta kama mai wanka to shine yin wannan yaba ba sai aka gama duk zabe garin Madina malamai suna ba da misalan da shi a karanta kaza ne cikin hannu bai fita ba hannu ya kisa kuwa Shi ne aka zo wajen al malamai. Malik malamai Malik ya ce a ji a tafko su a bayan da gawar da ita ko a amalanci aka ji aka tafko su aka zo da su gaban al malamai. Malik malamai Malik ya ce Allah ki faɗi gaskiya lokacin da kike wankan nan ba su magana ba sai ce zan faɗi gaskiya tsakanina da Allah lokacin da nake wankan nan ga abin da na aikata na biki al'aurarta na ce da kin wannan al'aurar ba a taɓa zina da ita ba shi ke nan kin da shi. yanzu abin da za a yi aje a mata guna da tamanin ta mata kadafi ba ta da rai ta aka zazzane ta ana kaiwa guna da sai hannu ya take shine sai mutanen Madina suka samu fata suka samu karin magana to la yumta wa ma fi madina kan wani ya sake bada fatwa alhali Imam Malik na nan shine mufti diyari mufti madina an-Nabawiyya ke shi ya sake ta masa Imam Darim Hijra al-Imam Malik rahimahullah to shine zama katiban bidin zama yana da goya asirin abin da ya gani sai dai idan da alkhairi ne mutum babu yake zai ba da labari ya ce yi wani ina masa kyakkyawan fata cewa ya cika da kyau saboda ga abin da na gani ga abin da na gani kyakkyawa amma mummunan abu za ka zo kana ba da labari mun gane wannan sannan ana buƙatar mai wankan gawa an ya kula ƙawiyyar ya zama mai ƙarfi babu laifi ya samu mataimaka kamar mutum biyu ko mutum uku taimaka masa mai komin kaza a neko mai komin kaza wato mutum biyu mutum uku za su iya magawa wanka gane to ana bukatar wani sai yadda ake fara wanka dama mun faɗi alamatu almauti ko a baya abubuwan da ake gane mutum ya mutu da su to bayan an yi wannan to za a masa wanka abu na farko shine yujazzat an siyali za a cire masa tufafin manzalin sama shi kadai ne aka masa wanka da tufafinsa a cikinsa amma bayan manzalin sama ba za a yi kowa wanka da tufafinsa a cikin ba yujazzat an siyali za a cire masa tufafi a daidai lokacin da za a cire masa tufafi sai a samu wani kyalle sai a rufe gaban shi Sai yadda an ja wando al'aurarsa ba za ta fita na farko ce da matakin farko ce an cire mata tufafi sai a dora mata wani abu da zai rufe mata gaban shi zai rufe mishi al'aurarsa wato al-sawa al-auratu mughallaza al'aurarsa wacce take gaban sa kenan dama kuma yana kwance haka yana kallon sama to daga nan sai a masa sai sai sai a masa ciki a masa cikin samanin suka ce bi rizqin a hankali ta yadda abin da ya ragu a cikin sakina na bayan gida ko na bawari zai gudu. idan aka tabbatar da an gama fece masa abin da ke cikin cikin sa amma sai ya fice to sai a masa tsarki in za a masa tsarki sai a sa safar hannu musamman ta leda ko ta roba sai a sa sai a masa tsarki a wanke masa gabansa sannan kuma a wanke masa bayan kamar yadda sai mutum yake yin tsarki a lokacin da yake da rai za a yi masa tsarkin ne a ƙarƙashin wannan ƙyallen da aka rufe gaban shi da su sannan sai a masa alwala idan aka masa alwala to daga nan sai a zo sai a wanke bangaren jikin san an zo wanke masa baki sai a samu auduga ko kuma wani kyalle sai a sa ruwa in aka tsomo ruwa sai a sa sai a gogoge masa bakinsa idan an yi sa'a bakin su zai iya budewa sai a sa wannan audugar ta shiga bakin sa domin a wanke masa bakin sa sannan kuma a shaƙa ruwa shi ma za a shaƙa masa ruwa da wannan audugar sai yadda kuma ruwa ba zai shaƙi ya shiga ciki ba sai ya sake haifar da wani abu a cikin cikin in aka yi wannan to sai a zo sai a wanke bangaren jikin sa sanadawa. Daba gaba da baya a juyo da shi a wanke bayan ma rabi sannan a sake wanke shi bangaren sa zama mu gaba da baya daga nan sai a zo sai a masa wanka ga baki dai a wanke masa cikin ga baki da da wannan ruwa wanda aka zuba masa magariya a ciki ko aka sa masa sabulu ko aka sa shampo ko aka sa soda idan an rasa magariya wankan farko ce sannan sai a sake masa wanka shi ma jima'in wa sibir da ruwa da kuma magariya malamai suka ce amma ba sai an sake maimaita alwala ba a wanke masa nan bangaren a wanke masa nan bangaren sannan kuma a wanke masa cikinsa gaba ɗaya sannan a yi wanka na uku shi ne wanda za a sa kafur a sa kuma ruwan kirare a sa kirare a ciki wannan in aka yi wa mutum wannan shi ke idan a lokacin da ake masa wankan nan saboda motsa shi da ake yi bayan gida ya sake fita to sai a sake masa tsarki ba sai an sake maimaita wani wankan ba sai dai idan ya kata kata da shi in uku ake nufin a yi in bayan gida ya kata kata da shi to sai a sake wanke shi a yi na hudu kuma sallah a yi na biyar a na biyar din na ƙarshe shine za a sake sa kafur da kira amma mutumin da ya mutu yana aikin hajji to shi ba za a sa masa turare ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutumi ana filin Arafat yana kan dabbar sa sai ya fado da ya fado akan dabbar sa fa auqafat a wata riwaya fa waqafat sai ta balla masa wuya amma ta sai ya mutu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku rufe shi a cikin kayansa ولا تحمقوه الرواية مسلم هذا كثارة الزراري ولا تخمه وجهه ولا رأسه هذا طريقه ما تفتح هذا طريقه ما تفتح يوم أمي أيضا هد بايا ربا كي بايا ربا مسكا فإنه يبعث يوم القيامة من الدين هذا ذات القيامة ذات عشرين حلبية إلى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ko da shi ba za a saba mu turare ba amma wanda ba shi ba za a saba wannan wankan gawa ke ta a ci yanzu ni na ce muku ban taɓa yi ba a aikace ni ban taɓa mu wankan gawa wanda ya yi aikace da wanda bai yi aikace ba su zama ɗaya ba su zama ɗaya ina ba su zama ɗaya to za mu yi aikace sai a gani yadda dai muka faɗi wannan wankan farko ko dai a sa ruwa da magariya ko kuma a sa ruwa zalla na mal na ita dai sunna ba su faɗi wannan ba ya danganta da abin da ake ganin shine zai fi zaman masa maslaha eh akwai mutumin da kila ko a lokacin da yake da rai kila zai ga cikin shi a sama yake abinci ya fi kila a sama yake zama to kaga za a faro inda ake tsammanin akwai abinci nan dai za a rika matsawa da rifqi kuma lokacin da za a matse shi za a matsa cikin za a dan dago shi haka za a dan dago shi haka dama yana kwanci akan akan abin da aka kwantar da shi to za a dan dago shi haka saboda matsa cikin ya zama abin da ake matsawa yana yin kasani wanda ka a tafi a matsa a matsi ana matsawa ana matsawa hanjin shi na tafiyar da abin da ake domin su abin da ke cikin cikin sa wanda ake tsammanin na fita ya fita eh, amma a sunnance ba shi ga wajen da za a yi ba ko cibiya ko waye sunna ba ta tafsirin wannan ba ya danganta da hikimar masu wankan a dai matsa ciki mun gane shi ne abin da malamai suka yi bayani a kansa hmm. yanzu mun gane akwai mai kafaya a wannan daga nan ni na gama wa na'am eh ai da ma ruwa zo za a kawo yi. Eh, ya kawo wani ruwa an yi wanka sai dai kuma da da sauran ruwan yana da yawa to shi ce na'am game Na'am? To shi ne aka ce, idan idan an gama masa halitta in an gama masa halitta halittarsa ta cika za a masa wanka kaga ko da ya fado ya kuka ko bai fado ya kuka ba ka gane in ya an cika masa halittarsa halittarsa ta cika ya kai watanni hudu a ciki shine matakan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da mutum dan adam ake cika masa halittarsa a ciki to in ya kai waɗannan watanni hudu ko da ya kuka ko bai yi kuka ba za a iya mushi wanka so ai ana magana karatu muna bi ana bi a hankali ai ka san karatu da ma kullun karuwa yake eh a yanzu ba a yi amma ya tabbata ana yi ko to shine abin da ake nufi a yanzu ba a yi amma ya tabbata za a iya yi shi ma ba a yi ba ba a saba ma Allah mun gane ai shi yasa na ce za a iya yi na kafa ku cinye fa da tambayoyi sikat na magariya to wanda ke ba da kumfa wanda ke ba da kumfa a ciki in duka suna ba da kumfa kumfa ake nema ba mujarradin kawai ita magaryar ba ko duk wanda zai ba da kumfa ko 'ya'yan, ko saiwa ko ganyen duk wanda za a daka ya ba da kumfa ana bukata a magafin na Saudi Arabia ko kasashen Laraba za a ga suna da su har a kanti ana tsaye sai ka je ka same yadda ake sayar da alhabbatu sauda garin alhabbatu sauda da yadda ake tse da kaza to shi ba haka ake zuwa aje a ce garin asidar shi ne suke cin shi asidul masuk asidul masuk wato da kakkiyar maganiya ita ce ake amfani da ita mun gane malamai suka yi bayani suka ce a kula da yanayi idan lokacin zafi ake ciki sai amfani da ruwan sanyi idan lokacin sanyi ake ciki sai amfani da ruwan zafi da fikin sun ba da wannan fatawa eh, saboda ai dan adam ana son a girmama shi ko da bayan ya rasu eh, kuma manzo da sama ya ce ai idan aka karya shi ya bayan ya mutu to kamar an karya shi da lokacin da ke da yake da so da duk abin da zai cutar da gawa ba a san ai shi yasa ai malamai suka ce da misali uwa za ta mutu kuma a tabbatar da cikinta zai motsi to ba za a aga cikinta a fitar da kan ba domin wannan ya zama an yi ta'addanci a gare ta tunda san ya riga an tabbatar da ya mutu amma idan ba a tabbatar da ya mutu ba ko aka ga cikin na motsi ko likita ya ce ai ɗan na da rai ai gaggawar shiga da ita tiyata a yanka cikinta sai a fito da nan, to wannan yayi haka duk dai ina so in nuna maka cewa istinbatsin da malamai suka yi na ruwan zafi ko ruwan sanyi yana koma zuwa ga girmama gawa ne a matsayin dan adam da kuma ba ta hakkinta a matsayin ta na dan adam lokacin da mutum yake da rai ba kowa ba ne yake yi amfani da ruwan sanyi to dan ya mutu a ce ya zama gawa ba kawai ana tsananin sanyi a wasu amfani da ruwan sanyi sannan hikima ta biyu ta malaman su suka ce kai kanka da za ka yi wanka in ana sanyi ai ba za ka so tafa ruwan sanyi ba kai ta fara ma kanka ruwan sanyi domin dole ai kai kanka hannunka zai ka tafa ruwan sanyi ko ka ga wannan eh zuba dai ruwa ake ana farawa ya wanke sabbu ake yi sabbu shine farara ruwa ya danganta da wajen da ake yin wankan gawa kaga samun wajajen da ake yin wankan gawa na musamman yana da tasiri yanzu a daki za a yi kaga zai bata daki amma idan dama waje ne da aka ware in ka je ka gani irin na kasashen laraba ni na je na gani za ka ga gado ne ake yin kamar gado haka sai zama an yi mishi raga-raga raja-raja haka kasalan ciki waje ne da wadda inji ke jan ko abu da ke jan yabuwa ko kazan da ta fitaccen da ba kamar an yi floshi so da duk abin da za a yi zai fada cikin wannan karkashin rage-rage ne mun gane idan gawa ba za a iya mutum da ya ce da idan gawa ba za a iya mata wanka ba to sai a masa taimama idan taimama ta gagara ma ba za a yi ba to wannan shi nan sai a rufe mutum a haka ba yadda aka yi in ba za a iya wanke gawar ba saboda sakakacin da ta yi shi ce amma idan ba ta kace kace ba za a iya mata taimama shi nan sai a mata taimama gabobin da ko ake mata taimama gabobi guda biyu ne hannaye da fuska kun gane ku dan adam take nan wannan ne karshen shi duk wannan siyasa kun da kake gani ake yin a duniya dan adam karshen abin da zai koma A zo a ta juya kai da aka ga dama wannan abin da amushi wanka ne na jariri sai kuma na karshe da za a masa wannan wankan gawun da za a masa kuma gata ke mu musulmai mu ne Allah ya mana wannan gata mun mutu a mana wanka a mana sallah a mana likkafani sannan a rufe mu a makabarta sannan ba ne mu ake ba rufe mu ake yi kabarin yana da tsarin yadda ake sawa da yanayin yadda ake shigar to ba zan haɗe da likafani likafani kamar yadda aka faɗi ana yi wa mutum tufafi izari da ridai sai kuma lifafi in an ƙara lifafi na nan za a iya ƙara lifafi ya zama biyar ya zama akwai lifafi uku nan, sai izari da ridari malamai suka ce idan za a sa gawa sai a samu kallaye ko kuma a samu igiyoyi alal aqalli guda bakwai wanda za a ɗaura wannan gawar da shi. sai a shimfiɗa su sannan sai a kawo babban likafanin lifaf kenan sai a shimfiɗa shi a saman waɗannan ƙyallayen an tseta su sannan sai a kawo izari sai a sa shi a daidai wajen da za a ɗaura ma mutum daga cibiyarsa zuwa kafafuwansa sannan a shimfiɗa rizai wanda za a lullaba kansa da shi da kuma cikinsa shi ma sai a sa shi daga nan sai a ɗauko gawar da aka wanke ta kan sai a zo sai a ɗora ta akan wannan likafa in aka ɗora ta akan wannan likafanin sai a fara ɗauko wannan izarin sai a lullufe gaban wannan gawar da shi kaga shi aikinsa ya zo a daidai lokacin da ake yi daidai lokacin da za a zara wannan kallon da kuma aka rufa gaban shi da shi daga nan kuma sai na sama shi ma sai a lullufe shi da shi daga nan sai babban lifafi sai a sauko shi shi ma sai a lannato sai a sa shi a ciki daga nan sai a kawo waɗannan ikiyoyin da aka sa su a kasa sai ya zama an ɗaura sama an ɗaura nan an ɗaura nan malamai suka ce ikiyoyin za su iya kaiwa a bakwai daidai gwaggwajen abin da za a iya ɗaure wannan gawar da shi shi ce nan daga nan kuma illan salati sai zuwa sallah mun gane da su wannan aka sai zo kamar da wankan gawa ana ibrahim shi na yin wankan gawa bai taɓa yi ba ina a zuwa ya aikace kowa ya gani an yi shi ke yin abu aikace ya fi tasiri fiye da a faɗi a baki yana da tasiri mutane an ban labarin wani da a wani a wata unguwa ba da cin alqur'ani aka ce zuwa ta rane in wani abin da nasa to mu ko mutanen mu kaga mutane masu addini ai su ake su ake kira a cikin zuciwa wanka ko to kowa ya iya kila shi wani zai yi min a tashi za ka yi yi a tsaye a tsaye wankan ko ko ba kuke yi ba Thank you. وعلى آله وصحبه ومن السلام عليكم ورحمة الله bayan jawabai kusan an ma riga an yi mana wankan sirisin da ake a aikace zai kara mana fa'ida sosai da sosai musallata a cikin farko na daga cikin alamun kyakkyawar cikawa bayan mutum ya cika da kalmar shahada an mana bayan cewa ido kan rai zai zama su idan mamaci na tare wannan nauyi da ke wanda yake jinyar wannan mara lafiya idan ya zama to a kusa da wani rasu ya samu ruwa a hannunsa sai ya rike masa idanunsa kamar yadda za iya ganin wannan ina zai sami ko wanda ta haka cuta da aka ga idan ya daga yana kallon sama idan aka samu tsawon lokaci sai ya daskarewa tun da ko da an so a ba zai rabu ba na biyu haka gabobinsa wani suna iya wa a lokacin da wato mutuwa da zo masa yana shure-shure gabobinsa suna da mantashi kamar yadda za mu iya kallon wannan a haka tana iya mutum ya zama kafafunsa ya buɗe hannayensa kamar haka wa'inda hakan suna da cikin alamomin cewa mutuwa ta zo wanda ya kamata a ce wanda yake jin yana da ilimin wannan shi ma a daidai lokacin da rasuwar ta zo masa to ana ta yi ƙoƙarin cewa ya yi shi da suke wanka don za su taimaka mai wanka ya wasu wanka idan ya zama ruwa an bai ya da to jinin su gidan kare da ke jijiyoyin da ba zai iya ɗauka sauran gida sai a karya shi to a karatu suna gaba cewa kai da gawa baya da su da kamar karya mutum ne a lokacin da ya yake ga gasa ba zai yi ba sannan kun ga wajen da kankani za a sha wahala shi ma kafafunsa a lokaci da hannayensa mun fahimci wannan kenan nauyin farko shine na wanda ake rasuwa a gabansa shi ne gawa ya miƙe gaɓoɓin da yake kuma ya ce mata a gida mun fahimci wannan lokacin da aka zo za a yi sallar za a yi gawa wanka akwai abubuwan da ake da bukata kamar da aka mana bayani a baya na farko yana ana da bukatar ruwa kuma ruwa wanda zai dace da yanayin da ake ciki wato in ana sanyi sai zama tun mai gini idan ana zafi ya zama tun mai sanyi bayan haka ana da buƙatar magariya cuta ne an fi amfani da ganyen idan an yana ba da kumfa kuma ga wanda suka gwada za su gaina fitar da ciki sosai kuma har zuwa ya baya wahala musamman gurin masu da tirari ana samun ta bayan haka ana da buƙatar wato kafu, wanda an baya mana bayanin mahimmancin sa yana ana kwari su shiga ta kafofin ɗan adam da ya a wani sannan ana da buƙatar turare kan shi sannan kuma ana da buƙatar auduga ya danganta da yin yin gawa tari, akwai waɗanda suka rasu dalili na haihuwa ke zama su jini na tasba ko kuma haɗe ke zama su jini na tasba ta wasu sassanin jikin to wannan jinin zai iya hana a ke gama wannan wanka a lokacin za a amfani da wasan auduga a tushe inda ake ganin jinin ya ke tsayawa har zuwa lokacin da jinin ya zama ya bayan haka ana da buƙatar kamar safar hannun ko ta roba ko kuma ta leda sannan ana da buƙatar kyalle wato kyalle da za a amfani da shi domin zirgin a kawar wannan gawa yanzu za mu ɗauka duk mun samu waɗannan kayayyakin kuma su tare da wuya zai iya yin wannan wanka Ka lura da cewa ba mu da kayan aiki a yanzu bayan kamun bayuka ne marasa yalwa kuma su tari ba a cikin kan mutuwa an ce wannan bayan domin wanka kawai ba to ba zai kyauta a wankan gawa da wannan gurin ba su tari an fi amfani da ɗaki kenan za a buƙaci wanda zai taimaka ma wanda zai shugabanci wankan gawa da ba shi ruwa da kayan aiki da kuma da zai rika tsana wani ruwan ba zai zama su ana tabbatar da a cikin wani ɗakin da ake wace gawa to mu dauka yanzu komai ya samu za mu fara yi wa gawa wanka abu na farko shi ne za a cire ta daga shafin da take cikin su ta a wannan lokacin idan an samu tsawaitar lokaci sosai tsakanin rasuwar gawar zuwa lokacin za a mata wanka zai yi wahala a iya cire wannan ta yi wani lokacin sai dai ma a yagar ke mun gani gudun kada a cutar da gawa a ga balla wata ko kuma cutar da wata gaba da wata gawa za a cire har da zobe in zai har zai fita za a yi tsanda za a yi a gaya an cire sa to daga nan yakan bambanta tsakanin gawar namiji da gawar mace yanzu ba fara ɗaukar gawar namiji kamar da aka bayani maza ke yi mu maza wani dai maza ne mawa sannan mata ke mu mata sai dai in miji ba mata ko kuma mata ce ba mijinta yanzu za mu ɗauki wannan a matakin farko kamar gawon namiji kenan ba za mu damu da wannan gashin ba saboda haka za a fara mata wanka za a cire dukkanin tufafin da ke sa amma a lokacin za a ce za a samu wani kyalle kamar da ne bayani ba ɗauka kamar wannan ta kashe da ake tsari za a yi kwanda za mu fara auren ta tsakanin cibiyar zuwa zuwa a tsari ko wanda zai ba mu dama a yi zage sa ko a cire sa kun ga yarin rage wannan kyallen shi ne kaɗai tufafin da matakin farko ke to a mataki na biyu shine yadda za a yi masa tsayi shi ma yana da alaƙa da daɗewar wannan gawar baya da su zuwa lokacin za a mata wanda idan ba a samu tsawaitar lokaci ba zai zo a iya ɗago gawar kamar haka a jini lokaci guda ana janna cikin kuma da kyautatawa to duk abin da ke cikin wannan gawar kan fito sai ya zama to shi ne da dasa cikin wannan gawar idan an ci nasara wani za ka ga musamman waɗanda ba su kasance suna shan wasu abubuwa da wasu dace ba a lokacin rayuwa, babu abin da ke fita daga bakin wannan gawa a wannan lokacin mun gane a wasu tana iya yiwa a rika ganin wasu kuma abubuwa na fitowa ta bakin gawa a daidai wasu lokacin sai a haɗa ya kwara ruwa yana kwara ruwa ana wankewa ana tsaftacewa matakin farko kenan a tabbatar da cewa duk abin da ke cikin wannan gawar wanda zai iya fitowa a lokacin ya fito haka nan wanda ke bakin ya gama fitowa mun gama mata sarki na gaba shi ne sai mu fara yi wa gawar alwala kamar inda aka bayani a hadisi da ana fara da alwala kuma dama alwala ana fara da ɓangarorin dama kafin bangarorin hagu ko da za mu fara wanke wannan gawar hannunsa na dama sannan mu dawo hannunsa na hagu irin yadda kake wanke hannunka lokacin da kake alwala to ya danganta su tari bakin alkai su musamman idan zama su gawa sun kula da ita lokacin da ta rasu amma tana iya wani baki wani zama su a To kaga idan baki ne zama su a kudu kuma gawa ta daɗe idan ruwan ya shiga ba zai fito ba ke in ga duk wata daɗe ba to za a ke sun ruwa a karkato shi ba ruwan zai idan ko bakin ya riga ya rufe to audugan da samu za a sami da adadi da dama za a sa hannu a cikin ruwa shi a goma da bakin wannan gawar ciki gani sannan kuma a sa a hancinta ya zama to an goge ruwan wato kamar an mata a kulitin sha an shaɗa mata ruwa an kurkura baki an gama wannan sannan sai a ke ma wannan gawar tsafta sannan a zo a wanke hannun da jura hannun zuwa ƙarshensa ɓangaren dama sannan ɓangaren hagu sannan sai a zo a wanke kai domin an zo wani kai ba sai an shafa ba za mu iya mu shafa a farko kamar yadda aka saba ana yin alwala a shafa tun aje a dawo sannan a zo a kafa an gama alwala shi ka ko to za mu ci gaba da wanka bayan alwala to da mun ruwan da muka sama za mu sanya ta a karamar roba ko bokiti wanda a ciki ne za mu sa ruwan gare mu karkata ya ba mu kunkan da ake da saboda haka shi wanda yake wankan gawa ba zai amfani da hannunsa da a kai ba zai amfani da kafar ah, hannu ko sannan zai amfani da soso mai taushi haka wanda ba zai zama yana goge cikin gawar da tsanaki ba a lokacin za a daga sa masa sai wanke magawar kanta so uku sannan sai ya zo ya fara da bangaren dama na wannan gawar to kun ga a farko zai iya wanke saman gabaki da na dama to amma sai an ɗago masa gawar ko haka kun ga fa'ida zaman zuwa mutum da ya bane tun da ba da inda ake da shi wanda zai ciwo da gawa bayan ta ba to ka ce a wanke daman ana lura da cewa kada a bari an aura su bayyana a lokacin da ake wanke wannan gawa sannan a da bangaren hagu a wanke bangaren na hagu sannan a ciwo a wanke dama to an yi kana farko ke to a wannan lokacin za ka ga akwai dan gyare-gyaren magani da cikin gawa to sai zama to an fa'idar wanka ta biyu kamar karin dauraya kenan akan wanka na farko to kun ga a wanka na farko mun riga mun alwala to ba mu da bukatar sai mun kara wuri da alwala to da idan an zo za a faro daga kai ne domin musamman a kai ga matsalar ne saboda gashi to da ka ne zuba ruwa na zuba shi kuma ce yana amfani da sosai yana wankewa yana wankewa in ga wanke bangaren dama sannan ya wanke bangaren hau. a wannan lokacin gawa za ta zama an wanke ta babu sauran dauka a cikin ta to sai mu aje wannan ruwan mai magari a gefe sai mu samu wani ruwan na daban fa'idar samun wato masaki da yawa kenan sai a samu tafa zai fi kyau a ɗan daddaka shi da na zuwa a matsayin dunkule dunkule ko da aka ɗan daddaka shi ba da gari sai a sani sannan sai a sanya turaren domin idan aka ce shi da turaren kuma za a yi akwai da turaren ba zai ba amma idan an sanya turaren a cikin ruwa to duk inda ruwan zai ke shi ma turaren zai kai ke domin wani lokacin suna iya mutum ya rika jin kamar wari-wari na gawa a lokacin da ake wanke ta ko dai tun daga daɗewar gawar ko kuma daga daɗewar tattalin wannan gawa ko gana da buƙatar wannan dole ka ce a sanya takusin sanya wannan tsara cikin magarwa na ƙarshe ya ƙara wankowa sun daga kai har zuwa kafa gaba sannan bayan bangare dama sannan a dawo ɓangaren hagu shi ma a wanke in ga an wanke gawa na uku kenan idan za mu tafi ka uku ba sai mun kai ga ƙarin na hudu domin shi kamar ƙarin tauraya ne tana iya yiwa hadari ake da wannan gawa za a samu jini da yawa a cikin za a ƙoƙarin wankewa wankewa zai ba da wahala to a ƙarshe kamar da ne bayan da ya amfani da auduga a sami da ake ganin jini ya tsayawa domin dakatar da shi sai a fara wankewa na hudu da na ko na shida da na bakwai to a lokacin da aka wanke wannan gawar an gama wanka ke abu na gaba shi ne yadda za a ɗauki gawar a sanya ta a cikin ya danganta ne da fatan gurin da za a yi wa za a yi wa gawar a cikin idan ya zama tukuri ne mai faɗi to za a yi mata da kafare kama a ma a gaba sannan kuma za a yi mata da kafare a cikin makarar ma ya danganta da hikimar da za amfani da ita wajen yi mata da kafare ya ɗauki wannan gawar bayan an zo an shimfiɗa igiyoyi kamar an tsani da uku a ƙasa za a sa guda uku sannan sai a sanya babban da kafare sai a zuciya sanya karami wanda shi za a amfani da shi daga cibiyar da zuwa ƙasa a daura kan babban sannan wani karami wanda shi za a amfani da shi daga kan zuwa cibiyar da a sanya shi a su shi ma za a sanya bigiyoyi guda uku mun ga mun samu bigiyoyi guda shida ke ko ha ya san kowannen gawa daga inda take sane da ruwa bayan an san sai sai a ɗauka sai a ɗaura da shi wajen littafan sadaka ce amfani da fara ta farko kun ga an daura zai, ko an nan ne to da take amfani da ibe da aka sa ta wannan ta farko sai a daura rai sannan a nan na zo wajen kan shi ma sai a daure shi kun ga amfani da igiya da shi wa hannun ya kan zo fesin mahaɗar da kamfani na farko da na biyu ke domin kada hannun ta rika bushewa to da sai amfani da shi sai a daura gawa sai ka ga to a wannan daurin ma ko a wannan adadin za a iya zuwa a yi masu gaggawa sallah babu matsala sai amfani da rifaji babban za a nuna tsoshi nan wannan ma a ce ma'anar tsoshi da mutu annan da ke ta baki ya ƙara amfani da wannan igiyoyin guda uku a ƙara saurin kafan ta waje da kuma kan sannan sai a amfani da babba kamar na bakwai kenan wanda shi ne zai haɗu tun daga kan gawar har zuwa kafarta ya zama su ya daure da baki da gawar za a ga gabobin suna mun kammala yadda ake wanke yawa na namiji idan kuma ta mace ce bayan an tabbatar da rasuwarta abu na farko shine za a kefa kanta da aka kefa kan sai a kokarin yadda za a kiɗa shi ciko manya za a kiɗa shi manya sai zaman zuga gashin ta bayan jifa za mu iya tattaro wannan gashin na ɓangaren dama a nan ɗaki kitsa shi allon ya ce uku ne kawai bangaren hagu sai kuma wanda ke sama ko shi ma a kitsa shi wanda dukkanin za a dawo da su bangaren a za a shigo da su da baya amma ana yin kitsa ne bayan an gama wankewa a tabbatar da ruwa ya shiga tsakanin gashin na a tabbatar da an sharce wato babu ruwa don aka bari zai zo daga kan kuma daga baya mun gane sannan kuma bayan an riga an kiɗa kan to ina ganin babu bambanci a tsakanin wankewa na namiji da mace daidai a ita mace lokacin da za a cire mata tufafi za a bar zan yi da kuke da mace domin ita mace dukkanin da awara sabanin namiji shi za a sanya wanda zai rubuta hanci mutum zuwa zuwa ita za a sanya saboda shi wanda ke shugaban tsarwakewa zai iya sa hannunsa a inda ake da bukata a sa domin tabbatar da cewa in akwai kasarsa a zuwa sa fita. Bayan an yi wanka na ƙarshe wanda aka sanya masa turare, in da sauran turare akan iya karawa a wasu gurare kamar hammata kuma shirki inda wayan kan iya bayyana. A matsayin wanka na ƙarshe, irin yanayin da ake da kafanin namiji haka ake yi sai dai adadin na mata ya wakanta kamar da aka yi. yi bayani a karatu na satin baya da ya gabata daga nan shi ke na an shirya ta ya ce jin ya kai gabani sai a jin ta daga ma ina ga wannan shi da da sun bayan game da yadda ake yi wa dawa wanka. Ba ina jin kamata a zaɓo kamar mutum uku. Sai zo su gwada ko ya aikace ke. Wanda irin su malam Sama'ilu da suka saba yi. <laughs> wanda ba su taɓa yi ba da muna da lokaci sai a zafi kamar mutum uku na farko ya zo ya yi a yi a gani a aikace inda ba ana da wajen da za a zuba ruwa a yi amfani da ruwan da sai a to tunda dai haka ba zai yi ba to shi kenan sai mai haƙuri da yadda muka gani ana fata mutane su ci gaba da koyon wannan abu a matsayin sunna ce ta addinin mu kuma yi ƙoƙarin bin yadda aka koyar da mu a sunnance Allah subhanahu wa da ke ce wanda ya ce malam ya halatta idan an ba su kuɗi bayan ka gama ga bayan ka kama ka gama gawa wanka saboda wasu za ka ga har sai an tsadance ya halatta mana ba mun faɗa ba cewa daga cikin mu'alu a cikin mu'amin jinaza ya halatta a cikin abin da za a fitar na kudin mutum hajja idan mai wanka ya ce sai an biya shi an biya shi mun gane sallah ce dai liman ba zai ce sai an biya shi ba dan sallah wannan ibada ce kanta ba wani aiki ba ne. mun gane ai na'am kai tambayar da take Thank you. ita al'ada ce mutum da ya rasa abinda za a ba shi cikin gaggawa an kuma kayan nan ba kayan magada ne ba ka gane ba sai eh, musu magadan suka yi itifaki suka ce duka sun yadda a bashi ko sannan ka amai da shi a jini, ba a jini ba ne na Oto, ya halatta a samun suna malaman cikin hata ne al'imamun lauya cin al'askar ya faɗa cewa za a iya samun suna. Kun ji tambayar da yi an haifi yaro amma ba rai to za a iya sa maka suna za a iya sa maka suna to ga wata tambaya shin wanda ya wanka zai yi wanka akwai hadisai da suka zo wanda suke cewa man yaktasala man man man ghassala al wa man hamadaha falyatawadda duk wanda ya wankan gawa to shi ba ya je wanka duk wanda kuma ya dau gawa to ya canza alwala yi wata alwala to malaman hadisi kaman albani shi a cikin ahkamul jana'iz ya ce hadisan in an tattara su za su ce zama hadisi haka amma kaman babban malamin hadisi a shafi sau bin abdullahi adami yace hadisan ba za a iya itibarin eh, su su zama sun kai hadisi hakan ba hadisai ne masu rauni saboda haka babu ba wajibi ba ne mutum ne wasu kuma suka ce mustahabbi ne in yayi wankan to ko bai yi ba zai tushi Allah ya haƙi halin matsala shi da aka yi tsabani a kanta na'am tambayoyin nan ba za su kare ba kai ba ko a ba a yanka mu wa mace ya abu tunda za a sa abin da mutum ko zai sa ya fitar da mu daga janaza ba to ba mu kawo kabari ba ko ina jin ba mu kawo kabari ba eh, yanzu dai yanzu dai mun yi wanka an yi kabari. to hadisin gaba akwai kabari nake jin hadisin gaba to sai mu dan tattauna akan mas'alolin kabari ya ake sa gawa a kabari ya ake kaza ya me eh me kake tambaya a kai kai kun gane a hukuncin da sha ɗayan dare wallahi ban gane su iya za a a samu saiko. a wanke shi sai a je a huta sai a sake dawowa na dan huta a sake a ai lokaci dai aka mana gashi eh. me zai hana a mushi wanka a mushi wanka mana idan ba za a rufe shi da kafu akwai akwai matsalar abin nan rufe gawa da daddare na bacci ran da malamin Usman Bala ya tambaya kai. Ya ce mu bata akwai bayanin da zamu yi nan gaba aka. ka fahimta to wannan za a mushi wanka mana in bi kwanan kesu za a mushi wanka a aji ba sai da safa a masa ba an jinkirta gaɓoɓin shi sun sake sun kara abin nan sandarewa ka yi tambaya ka yi haƙuri kamar mutane waɗanda mutane in ba bai waje ba ba za a iya yi ba kun ka ce bai waje ba to asalin kenan ba za a ba za a iya wanka ba kamar yanzu misali mutum duk ya ɓaɓɓalle gaɓoɓinsa gabaki a kamalla suke ko kuma gabaki da ko ina jikinsa ƙila ko wasu ƙuraje ne suka fito masa ko kuma ya ƙone gabaki ɗaya ko ina a jikin shi kuna ne malamai suna ganin ko ce mamma ma idan ba za ta samu ba sai a haƙuri da shi a rike shi a haka Allah ya gani ka fahimta to shi ne wannan misali ne wannan fara ɗaya na ke ‘yan uwanta mata su mata mata ‘yan uwanta a jinsi musulmai sai su su mata in danginta ba su iya wanka ba ba ba yadda za a kira su a shirku asan matsalar da ake ciki yanzu ana cewa mutum ya mutu sai a fara guje mai shi yasa matan su kansu idan mazajen su ya mutu ba su mazajen suka mutu ba su mutu wanka ana cewa mijin ya mutu ko zai zama abin kyama abin tsoro zai ta fara guduwa ba za ma ta ya kwana a gidan ba wa ya ce haka gawa me za a yi za ta yi gawa kama mutum za ta yi ban san dalilin da ya sa mutane suke jin tsoron gawa ba ne ne wa a mummunan fikira ce mummunan tunani ne ana cewa yau an ce mutum ya mutu kuma sai a koma ana jin tsoron shi abin jin tsoro ba ne kai ma za ka zama haka wata to kaga idan ba za mutum ba zai iya ba ko ba zai yi ba Ke nemo mata su mata Mm. dan gobe ya goyon wata mata ko kallinta ko kuma kila akwai akwai akwai akwai akwai akwai ya ya kafa babba shi ne yadda zai ke maka shi muharramanta ne, maza ne muharramanta kamar kanta in da muke ji ko mata ne su zo kowace mace za ta iya ke dai shi kuma maganarsa da matar da take a dubiyar in akwai lura da za ta sa ba ai uwarta ba ta zo ta taimaka musu shi zayyo shi yadda ake daura zayyo an shi yasa aka shimfiɗa shi ai rubuci yadda aka yi ba ai za a shimfiɗa shi sannan a ɗauko gawa a dora a kai wanda ake rufe shi da shi a shimfiɗa ba za a yi so sai dai idan za a wanke masa baya rasta, shi ma kaga ƙyallar zai tafi ta baya can a rufe masa duburarsa subhanakallahumma نعم نعم ثم للكبر kun ja ku wani sai a zo a yi a samu mutum da ya ce zai wani ce kofofin nan sun ma mutane kaɗa to an shi ke mai anguwa ya ce wai shi ke da ka ba da shawara ke za a sa mawa to ana ya ta hali ina jin dai mutane sun gane akwai bukatuwar haka shi ke nan sai a yi shi ko ba bukatuwar haka shi ke sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah ya sa mu cika da imani